أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mun ɗaya daga cikin ranakun da muke karanta wannan littafi bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci da ‘yan uwa ke sauraron mu akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubutu akan wata matsala bayan ya ji wani bawan Allah wanda yake da aƙidar shi'a yana fassara wannan aya ta suratul isra'i aya ta 60 wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajarata malunata fil qur'an wa nakhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira yace dan Allah yana so ya san mawqifin wannan tafsiri a gurin malaman ahadis sunna shin karɓaɓɓe ne wannan tafsirin ko ba karɓaɓɓe ba ne sannan hadisin da ya inganta kafa hujja da shi ya inganta a gurin malaman suna ko hadisin bai inganta ba malaman ahadis suna suna da ka'ida da dawabi na abin da ya shafi tafsirin littafin Allah subhanahu wata'ala babban malamin addinin musulunci shek abdullahi gwandu a littafinsa kitabu miftahi tafsir للشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن فودي الله sarki ya masa rahma wanda littafi ne yi shi ya kai baiti dubu domin ɗalibai su haddake su san ƙa'idojin yadda ake fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki abdullahi gundi yake cewa ma akadar tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwali lil ashabi wajma lada ta'arud al aqwali wa raddihi al qawiy fil istidlali min udman naql wa qil fil mushtabihi ومجمل قبل البيان فانتبه إذ قيل لا يجوز أن يفسر شيئا من القرآن أحد ما يرى شيئا من القرآن أحد ما يرى ولو أديبا كامل الآلات وقيل بل جاد لذي ثباتي على أصول الدين والأصول قراءة الأسباب للنزول والنهو والتصريف واللغات وفي الأحاديث المبينات لمجمل موهبة الرحمن بديء البيان والمعاني والفقه ذي الاشتقاق إذا رسوخ في علم ناسخ الماء ملسوخ وكل من فسره بدونها فداخل فيما نبي هناها مال عبد الله غندي yake faɗa yake cewa ma akhadhu tafsiri marqam fassara littafin Allah fil kitabi maratibu tafsiri a gurin malamai shine mataki guda shida alqur'ani ya fassara alqur'ani shine ajmalut tafsir idan Allah madaukakin sarki ya kawo abin mujmal a nan. sannan ya tafsilin sa ainihin wato a wani guri da haka da ya faɗa ya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an Allah madaukakin sarki ya faɗa mana shajara mal'una wanda zamu zo mu bayani akan shi sannan sai sunna sunnan nan da za fassara alqur'ani dole ta zamanto sunnatun sahihatun sabitatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan sunna ta zama da'ifatun mawdu'atun ba yadda za a yi a kafa hujja da ita wajen fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala mataki na uku wajen fassara alkur'ani sai maganganun sahabban manzan Allah domin su a gaban su alkur'anin ya sauka malamin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun yi karatu makarantar da ta kire ma kowace makaranta a duniya da haka bai yiwa wani ya zo da wani abu na addini ya ce ya gano abin da ya fahimta gurin malamin shi wanda sahabbai suka kasa fahimta a gurin malamin su shine annabi na uku na hudu sai fassara alqur'ani da maganganun tabi'ai shine ɗaliban sahabban annabi na biyar sai fassara alqur'ani da aqwalut tabi'i tabi'ina sune ɗaliban ɗaliban sahabbai na shida shine fassara alqur'ani da sun da alluga al'arabiya as-sahiha fassara alqur'ani da harshen larabci ingantacce kwararri a cikin maganganun da malam abdullahi gwandu ya yi ya ce eh, ƙila la ya rizo an yi fassira malamai sun ce bai halatta ba mutum ya fassara wani albu na alƙur'ani da ganinsa kawai walau adiban kamil al'alati ko da ya kasance adibi ne ya tattala kayan aiki sannan ya ce wakila wasu malamai sun ce bal jaza sabati ya tabbata ya halatta mutum ya fassara littafin Allah ga wanda ya tabbata waɗannan abubuwan a gare shi sai ce ala usuli dini wal usuli qira'atul asbabi lin nuzuli wan nahwi wat tasrif wal lugati wa fil ahadith al mubayyinat wayannan al'amara da malam abdullahi gwandi ya kawo a cikin waƙe a dunkule shine malamai suke tafsilin su cewa alaman arada an yufassira al-qur'ana an yufassira al-qur'ana al-karim an yakuna jami'an li hadhihi al-ulum duk mutumin da yake so ya fassara littafin Allah to ya kasance ya tara waɗannan ilimin na farko alluga ya zamanto ya kware ya san lugar larabci yadda ya kamata sannan suka ce wala ya kafi ma'arifatul yasir minha sanin dan kaɗan ka san sama sama sannan ku zo kai ma littafin Allah hawan kawara gurin tafsiri ba zai yi ba na biyu annahu لأن المعنى يتغير باختلاف الإعراب معنى يكن تنزى إذا الإعراب canza. na uku suka ce akwai at-tasrifu sanin sarfu na hudu akwai al-ishtiqaq yadda ake tsago kalma suka ce la'anna al-isma idza kana mushtaqan mimma tatini idan suna ya kasance an tsago shi daga kalma madda guda biyu masu saɓani to sai ikhtilafa al-ma'ana bi ikhtilafihima sai ma'ana ya canza saboda ainihin wato caccanza su kamar kalman al-masihu wasu sukan ce daga masu ne wasu sukan daga al-siyaha ne daga shafa daga kuma yawo a doron ƙasa sannan na biyar wanda ya haɗa ɓangarori guda uku shine ilimin balaga akwai ma'arifatu ilimin ma'ani na shida akwai ma'arifatu ilimin bayan na bakwai akwai ma'arifatu ilimin badi na takwas akwai ilimin kira'at na daga cikin matsalar da aka samu malaman shi'a ba su da ilimin kiraa ba su santa ba kuma ba su iya ta ba shi yasa baka da wani malami da zaka daga a duniya cikin malaman shi'a irin yadda a janibin sunna ake da irin su imamu shafibi da makamantansu babu a wannan janibi nasu sannan akwai ilimin usuluddin ilimin tauhidi da kuma aqida sannan na goma akwai ilimin fiqh iz bihi yu'rafu wajhul istilal ilimin usulul fiqh da shi ake sanin fuska na kafa hujja akan hukunce hukunce da kuma tsamin hukuncin na goma sha ɗaya asbabun nuzul wa sanin asbabun nuzul sababin da ya sa aya ta sauka da kuma kisoshi na goma sha biyu shine an wal mansuk wanda za mu zo mu magana a kan shi dangane da maganganun da wancan ɗan shi an yi wajen ƙoƙarin kore abin da ya shafi an wal mansuk ta goma sha uku alfiƙihu sanin fiƙihu na sha hudu al-ahadith al-mubayyana للتفسير المجمل والمبهم sanin hadisan da suke zuwa su bayani akan abin da ya so mujmal ko kuma ya zo a rufe ba a gane shi ba sannan na gaba akwai ma'arifatul ahadith sanin hadisai la siyama al muta'allaqa bil aya musamman hadisan da suke da ta'alluki da ayoyin alqur'ani wajen fassara su kuma wa'annan hadisan wa ma'arifatus sahihil ahadith min saqimiha da sanin abin da ya inganta da sanin abin da bai inganta ba don haka karkashin wannan ne za mu zo mu magana shin wannan asari da wannan hadisi da shi wannan malamin shi'a ya kawo ya fassara wannan ayan cewa ashajara almal'una su ne banu umayya shin wannan hadisin ya inganta sannan zamu kawo hatta aikin annaba a aikace yana nuna cewa ƙarya ne wannan hadisin bai inganta ba malami na farko da zamu fara kawa shine allama ibnu kasir ya ce ya ƙulu ta'ala da rasulihin sallallahu alaihi lahu Allah yana faɗa ga annabinsa yana mai zaburar da shi bayan ya kawo ayar wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wash shajarata al mal'unata fil qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira yace Allah yana faɗa yana mai zaburar da annabinsa ala iblagi risalati wajen isar da manzancinsa wa mukbiran lahu sannan Allah yana ba annabi labari bi annahu qad asamahu minan nas cewa Allah ya bashi kariya daga mutane kamar yadda ya faɗa wani gurin yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas fa innahu alqadiru alaihim domin shi Allah yana da iko akan bayansa wa hum fi qabdatihi wa tahta qahrihi wa galabati su suna karkashin damkar Allah da kuma rinjayen Allah qala mujahid وأروى بطوت بن الزبير والحسن والقتادة وغيرهم في قوله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس yake cewa wannan ayar imam al-bukhari yace qala al-bukhari haddathana ali ibn abdullahi haddathana sufyan an amru an ikrama an ibn abbas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arayna illa fitna qala hiya ar-ru'ya uriha wannan gani ne na ido ba gani na mafarki ba akwai malaman da suke magana akan ru'ya din wanda ba akan shi muke tattauna ba hiya ru'ya ru'ya ainin uriha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lailatul usriya bi daren da aka yi isra'i da annabi sai imam bukhari ya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'ani shajaratul zaqum shine shajaratul zaqum wa kaza rawahu ahmad wa abdul razzaq wa ghayruhuma an sufyan as-sawri an ibn uyayna wa kaza rawahu al-awfi an wa kada fassara zalika bilailatul isra shine daren isra shine ru'ya ɗin mujahid da sa'id ibn jubair da hasan da masruq da ibrahim da katada da abdurrahman bin zaid da wasunsu wa gairu wahilin da wasu ma wanda ba ɗaya ba al-imam ibn kasir bayan ya kawo yace wa amma shajaratul mal'una amma shajara mal'una da Allah ya faɗa a nan yace fa hiya shajaratul zaqum ita ce zaqum kama akbarahum rasul sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi ya ba su kafare labari annahu ra'a ta wanna da cewa ya ga aljanna da wuta wa ra'a shajarata zaqum kuma ya ga shajarata zaqum fa kazzabu bi zalika sai suka karyata wannan hatta qala abu jahl la'natullahi alayhi bi qawlihi hasi da abu jahl ya fada dinin Allah ta tabbata akan shi yace hasulana tamran wa zubdan yace ku kawo mana dabino da tukui waje alaya ya akulu hada bi hada wa yaqulu sai ya ci wannan ya ci wannan yana cewa ta zaƙamu fala na alamun zaƙu ma gaira hada lallai fa ku ci zaƙun mu ba mu san wani abu in ba zaƙun ba in ba wannan ba sannan sai al'imamu bin kasir yake cewa haka zalika bin abbas wa masaruk wa abu malik wal hasan al-basri wa gairu wahilin wa kullu man qala inna halilatul isra'i fassarahu kadhalika shajaratul zaqum wa kad qila yace wasu wasu sun ce al murad bi shajaratil mal'una abinda ake nufi da shajaratil mal'una sune banu umayya sai ibnu kasir yace wa huwa gayr wa huwa garibun da'ifun wannan hadisin da aka kawo garib ne kuma da'ifi ne to shi wannan malamin saboda cin amanar ilimi wanda dama malaman shi a san shahara da wannan ƙaryar da kuma da fara da ta dalisi sai ya ƙi faɗar haka qala at-tabari imam za tabari ولذا اختار ابن جرير الطبري saboda wannan ne ma ibn jarir at-tabari imam al-mufassirin yace anna al-murad bi zalika lailatul isra'i abinda Allah yake nufi wa ma ja'alna ar-ru'ya shine lailatul isra'i wa anna shajaratul mal'una hiya shajaratuz zaqum yace shajaratul mal'una da Allah ya faɗa ita ce shajaratuz zaqum qala fi ijma'il hujjati min ahli at-tawil saboda ma'abuta tafsiri sun yi ijma'i akan cewa a shajaratul mal'una ita ce shajaratul zaƙum ai ala zalika fi ru'ya wa shajara qala fakhruddin razi mai mafatihul ghaib bayan ya kawo wa shajaratul mal'una ta fil qur'an yake cewa wa hada ala taqdim wa ta'khir wannan akan taqdimi da ta'khiri kenan da haka yace asalin maganan ya kamata ya zamanto wa ma ja'alna a rainaka arainaka wash-shajaratal mal'unata fil qur'an illa fitnatan lin-nas sai ce wa al-ma'ana wash-shajaratal mal'unata fil qur'ani kadhalika sai ce wa talafu fi hadhihi shajara malamai sun ƙara wa juna ilimi wajen wannan fassara sai ce fal na qalu mafi yawancin malaman tafsiri cikin kaso ɗari kaso biyar sun faɗa sun ce innaha shajaratu zaqum al-mazkura fil qur'ani fi qawli inna shajaratu zaqum lalle shajaratu zaqum ta'amul asim abinci ne na masu saban Allah wa kanan hadhihi al-fitna fi dhikr hadhihi shajara min wajhayn ambatan cewa wato fitina ne da Allah ya ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi yace Allah ya ambaci fitinan nan ta bangare guda biyu yace na farko anna abajahlin qad za'ama sahibukum abu jahal ce wannan abokin naku ya faɗa bi anna nara jahannam tahriqu al-hajar haythu ya ce wai wutar jahannama tana kona dutse inda yake wa qulu hannasu wal hijara makamashinta mutane da duwatsu sun mai kulu da annafin nari shajara sannan yanzu gashi ya zo yana faɗa yana cewa a cikin wuta akwai wata bishiya wannan bishiyar wannaru ta akulu shajara بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد فيها الشجر أتي أتكين متى أكوي وتبشيا ولا إتا وتا مكامش انت قوايا سن إتاتيني to ta yaya za a ce wai bishiya ta tsiro a cikin wuta ta girma wannan shine abin da Allah ya ce wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajarata al-mal'unata fil qur'an wasani qala ibn zuba yace ma alamu zaqum illa tamara wa zubda fatamazzaqu fatazaqqamu abinda muka kawo dazu fa anzalallahu ta'ala hina ajibu sai Allah ya saukar lokacin da suka yi mamaki an yakuna fin nari shajar a ce a cikin wuta akwai bishiya sai ce inna ja'alna ha fitnatan lil zalimin lalle mu mun sanya ta jarrabawa ne ga azzalimai suratu safat aya ta 63 fa in qila laysa fil qur'ani la'an hadhihi shajara al'imam fakaruddin razi ya ce idan ka ce a cikin alƙur'ani babu tsinuwa ga wannan bishiyar kulna sai mu ce fihi wujuhun a ciki akwai fuskoki al'awwalu na farko annal muradu al-muradu abinda ake nufi la'anul kuffarin ladina ya akuluna an tsinewa kafalan da suke cin ita wannan bishiya din asani in ji fakarun razi ya ce al'arabu ta kuli likulli ta'amin makaruhun darin innahu mal'unun dama larabawa sun saba duk wani abu da yake cutar da dan adam sukan ce masa ainihin wato abinci ne wanda yake tsinanne wasalisu na uku annan la'ana fi asalin lugha asalin tsinuwa a yaren laraba huwa tab'idu shine nisantawa falamma kanan hadhihi shajara mal'una fil qur'an lokacin da ya zamanto wannan bishiyar muba'adatun an nisantar da ita daga rahamar Allah inda take ba rahamar Allah akwai azabar Allah an jami'i sifatul khairi duk wani sifa na alheri babu tare da ita sun mersi aka kira bishiyar aka ce mata ainihin wato mal'una alqaulus salisu sani magana ta biyu sai ce kala ibn abbas radiyallahu anhu ma shajaratu mal'una ya'ani al-hakam bin al banu umayya shine alhakan bin as qala sai ya kawo wannan hadisin da shi wancan dan shi an ya kawo wara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami an walada marwana ya tawaladuna min barahu faƙasar ru'yahu ala abi umar an wato ya gani a mafarki a mambarinsa cewa marwan ya zo yana girgiza mambarin annabi sai faƙasar ru'yahu sai ba da labarin wannan mafarkin nasa akan abubakar wa kada khalafi baitihi ma abu ma sun keɓanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi a ɗakin shi فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد ذلك عليه bayan sun rabu sai annabi ya ji hakan yana ba da labari wai ashe ya laɓi yana sauraron wannan labarin da sai wannan ya tsananta ga annabi wattahama umar fi ifsha sirri sai annabi ya tuhumci umar wajen yada sirrin annabi domin yana ganin cewa kamar umar ne ya zo ya faɗa ma wato shi marwan ثم ظهر أن الحكم قد يتسمأ إليهم sannan daga baya sai annabi ya gane cewa ashe shi hakan ya zo ne ya laɓi yana sauraron su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala al-wahidi imam al-wahidi sai yace hadhihi al-qissa kanat bil madina wannan kissar da aka kawo aka raba ta da wannan hadisin in ta inganta to ta faru a madina ne wasuratu ita kuma wannan surar da ake magana suratul isra'i makkiya ce yake kwaye bu'u da hada tafsir wannan tafsirin kuma yayi nisa a dako wata waƙi'a da ta faru a madina sannan a fassara ta da ayan maka illa an yi ƙala sai in a ce hadhihi aya madaniya wannan ayar ita ma madaniya ce yace walam yaqul bihi ahadun ba wani mutum da ya taba faɗar haka a cikin malamin yace wa mimma yu'akkidu hadha at-ta'wil daga cikin abinda yu'akkadu hada ta'awul ake karfafa wannan fassara da ita masu wannan ra'ayi sai ce qaulu Aisha li Marwan maganan Aisha ga Marwan da tace la'anallahu abaka wa anta fi sulbihi wanda ita ce magana da ya kawo to Allah ya tsine ma babanka kai kana cikin tsazan sa fa anta ba'adu man la'anahu Allah kai sashi ne wanda Allah ya tsine wannan ita ce magana da shi wannan malamin ya kan babban malamin na tafsiri Sheikh Muhammad Aminu Shankiki a littafinsa na adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an sai yace ta haƙiƙu fi ma'ana hadihil al-ayati karima tabbatarwa cikin ma'anar wannan ayan mai karamci annallaha azza wa jalla ja'ala ma ara wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min al-gara'ib wal ajaib Allah ya sanya abin da ya nuna ma sa na ban mamaki mamaki lailatul isra'i a daren lailatul isra'i wal mi'raj da kuma mi'raji fitilatan lin nas jarrabawa ga mutane لأن أقول بعضهم ضاقت an قبول zalika domin wasu hankulansu ya yi kunci ba za su iya karɓan wannan ba kamar misali a yanzu a ce ba mashin ba mota ba kome mutum ya ce maka ya je saudiya a lokaci ɗaya ya dawo ba ma nan ba ne ya je sama ta bakwai ya ga aljanna ya ga wuta ya dawo duk a dare ɗaya sai ce mu ta ƙidatan annahu la yumkin suna kudurci haka cewa wannan ba zai yi ba an ya kuna haƙƙin wannan ya zama gaskiya قالوا كيف يصلي ببيت المقدس ويخترق السبع الطباق يا ذا أتي متين يا يصلى بيت المقدس يا كي تسمي قدابكوي ويرى ما يرى في ليلة واحدة كما أتي دو إن أبوان ديزوين بعد لاباري يا غنس أدريتها ويسبه في محله بمكة سنين واي قري يتعرض مؤمكة من الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الأمر سوى أن الأمر إن يضمن فتنة لهم jarrabawa gare su li adami tasdiqihim bihi saboda basu gazgata wannan abun ba wa atiqadihim da kuma kudircewa su annahu la yumkin cewa wannan abu ba fa zai yiwu ba wa annahu jalla wa ala ja'ala shajarata al fil qur'an Allah ya sanya bishiya wacce tsine mata alqur'ani wacce nisanta ta daga rama allati hiya shajaratu zaqum wacce ita ce shajaratu zaqum fitnatan lin jarraba ga mutane li'annahum domin sulan masu sami uhu alaihi ya qara'u lokacin da suka ji annabi yana karanta cewa inna shajaratun takhruju fi aslil jahim wata bishiya ce da take fitowa daga asalin jahim qalu sai suka ce zahara kadhibu yanzu ƙaryan manzan Allah ta bayyana li anna shajara layin yanbutu domin bishiya baya fitowa fil ardi li anna shajara la yanbutu fil ardi kasar da take busasshiya ma idan an yi shuka ƙasa ba ta bishiya ba ta fitowa fa kaifa yambutu fi aslin nari yaya za a yi a ce kuma bishiya ta fito a cikin wuta fasara dalika fitnatan wannan sai zaman to jarrabawa gare su wa bayyana anna hadha huwa al min kauni shajara al-madhkura fitnatan lahum bi qawlihi sai Allah ya bayanin cewa abinda ake nufi kasantuwar bishiya ta zama jarrabawa gare su fadin Allah da ce a zalika khairun nuzulan yanzu wannan shine mafi alherin masauki am shajaratul zaqum ko shajaratul zaqum sai ce inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin lalle mun sanya ta jarrabawa ga azzalimai innaha takhruju fi asli jahim lalle tana fitowa a cikin asalin jahim sai ce wa huwa wadihun kama tara wannan a bayyane ki kamar da kake gani wa ashara fi mawdi'in akhar ila ru'ya allati ja'alaha fitnatan lahum Allah ya yi nuni akan abinda aka nuna musu wanda ya zama musu jarrabawa da Allah ya ce afatu marunahu alama yara yanzu kuna kokonto akan kuna jayayya akan abin da annabi ya gani yace wala qad ra'ahu nazlatan ukura? annabi ya ga mala'ika sauka ta daban inda sidratul muntaha a can sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basar wa ma tsaga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika annabi ya ga ayoyin ubangijinsa manya manya malam yace wa qad na ida hada fi awwal hadhihi sura na gabatar da wannan a farkon sura mai karamci wa bi hada tahqiq da wannan tabbatarwar ne alladhi dhakarna wanda muka ambata inji malam Sheikh Muhammad Aminu Shinkiki yace ta anna qawla man qala zaka san maganar wanda yace inna ru'ya allati arahu lallai fa ru'ya abinda Allah ya nuna wa annabinsa iyahu hiya ru'ya fil malam shine gani a cikin bacci fil manam bani umayya alamin bari wai ya ga bani umayya akan mumbarin sa yace wa innal murada bi shajara abinda ake nufi da ainihin wato shajaratul mal'unatu fil qur'an kamar yadda suke fassara su ne ainihin wato banin umayya sai yace la yu'awwalu alayhi ba yadda za a fassara littafin Allah da wannan iz la asasa lahu min domin wannan hadisin da wannan asalin da aka jingina mana na'isha bai inganta ba malam aminu shankiki sai ce wal hadisul warid bi zalika da'ifun hadisin da yazo akan wannan bai inganta ba la taqumu bil hujja wato hujja ba za ta tsaye akan shi ba sai ce wa inna ma wasafa shajara Allah ya siffanta bishiya ne bil la'an da tsinuwa li'annaha fi aslin nari domin ta fito a cikin wuta wa aslin nari ba'idun min rahmatillahi asalin wuta kuwa shine ta daga rahmar Allah walla'ar shi ne ib'adu an rahmatullahi nisantawa daga ramar Allah awul kubusu sifatiha ko munin sufofinta allati wusifat biha fil qur'an wata aka siffanta ta da shi a cikin alqur'ani aw lilla'ani ladina yat'amunaha ko an tsine wanda suke cin ta shi Allah yake wa shajaratul mal'unata fil qur'an imam al-bagawi shi ma ya faɗi wannan ainihin wato a cikin tafsirinsa yace wa shajaratul mal'unatu fil qur'an ya'ani shajaratul zaqum majazuhu wa shajaratul mal'una al mazkura fil qur'an yace wal arabu larabawa taqulu li kulli ta'amin karihin ta'amun mal'un dama suna faɗa suna cewa duk wani abu da yake cutarwa ana ce masa ainihin wato abincin da yake cutarwa ana ce masa ainihin wato abinci ne wanda yake ainihin wato tsinanne shi ma imamul bagawi ya yi ainihin wato bayanai abin da ya shafi wa'annan matsaloli to wannan yana daga cikin tafsirai wanda lokaci ba zai ba mu karantu duk maganganun da malamai suka yi na tafsiri imam al-qurtubi ma ya faɗa a cikin tafsirin shi yace wa qala ibn abbas hadhihi shajara banu umayya wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nafa al-hakama wa annabi ya kora hakam kuma shajaratul mal'unati fil qur'an sune banu umayya sai imam al-qurtubi yace wa hada qaulun muhdasu yace wannan maganan bata inganta ba kuma kirkiran ƙarya ne wa suratun makkiya wannan suran makkiya ce fa yabudu hada ta'wil illa an takuna hadhihi al-aya madaniyatun wa lam yathbut dhalika ba yadda za a iya fassara wannan sai idan an dawo an yadda cewa wannan tsayar madaniya ce kuma ba wani wanda ya taba faɗar wannan yace wa qalat aisha li marwan la'ana Allah abaka wa anta fi sulbihi fa anta ba'du man la'anahu Allah thumma qala wa shajaratul mal'unati fil qur'an imam al-qurtubi ya kawo wannan maganan da aka kawo yace wannan maganan bai tabbata ba amma wannan din shi an saboda cin amanan ilimi sai yin bayani akan cewa da abin da ainihin wato malamai suka ainihin wato faɗa to wannan yana da cikin abin da za mu faɗa ta fuskar isnadi malaman tafsiri dana su in kawo tafsiri kamar dozan ɗaya goma sha biyu da na ga lokaci zai ja mana akan maganganun da malaman tafsiri suka yi idan mutum ya lura za mu ga cewa hatta ta ɓangaren aikin annabi ya karyata wannan hadisin cewa hadisin nan da shi wannan ya kawo ya fassara qur'ani da shi cewa shajaratul mal'una fil qur'an sunu banu umayya ƙarya yake shi yasa ibnu taymiya sai yace fa hadhihi tafasir min jis tilka tafasir wa hiya amsalu min al rafida wannan tafsiri misali ne na ilhadin rafida in shi'a yace kamar suna fassara wa kullu shay'in ahsinahu fi imamin mubin sai su fassara wannan ayin sai su ce ali wai shine ahsinahu fi imamin mubin wa innahu fi ummul kitab ladaina la aliyun hakim sai su ce innahu ali bin abi talib wa shajaratul mal'unatu fil qur'an sai su ce banu umayya sai ce wa amsalu hadha kalam misalin wannan magana inji ibnu taymiya a cikin minhaj sunna yace la ya ƙuluhu man yarzu lillahi wa duk mutumin da yake girmama Allah matuƙa girmama Allah ba zai faɗi wannan maganan ba ya ce wai wa shajaratul mal'una fil qur'an sune banu umayya wala yaquluhu man yu'minu billahi wa kitabihi duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ba zai faɗi wannan ba qala shaykhul islam ibn taymiya yace la na arifu qabilatan min qaba'il quraish ba mu san wata kabila daga cikin kabilun quraishawa ba wanda fiha ummalu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aksar min bani umayya wanda annabi ya ɗauki gononi ma ya nannaɗa irin ƙabilar bani umayya kenan da annabi shi ya san cewa tsinannu ne Allah ya tsine masa albarka kuma ya ɗauki gwamnoni ya naɗa a cikinsu su li'annahum kanu kasirin domin sun kasance suna da yawa wa hum wa fihim sharafun a cikinsu akwai ɗaukaka da shugabanci shugabannin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da su tun yana da daga cikin banu umayya akwai uttama bin usaid akwai abu safiyan bin har akwai khalid bin sa'id akwai usman bin sa'id akwai abban bin sa'id banda ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga banu umayya ne shin annabi yana sanar da cewa ash-shajaratul mal'unat fil qur'ani banu umayya ne sannan ya je ya ɗauko tsinanniya ya ajiye a gidan shi sannan annabi yana sanar da cewa wa shajaratul mal'unati fil qur'an sune banu umayya sannan ya dauki ƴaƴan shi ya ba tsinanne shine sai na usman ya ɗauki ummu kursum ya ɗauki ruqayya ya ba shi. annabi yana sane da cewa wa shajaratul mal'unati fil qur'an sune banu umayya sannan ya ɗauko daga cikin sakatarorin shi masu rubuta wa'ayi shine mu'awiya sannan kuma ya naɗa tsinanne a sakataren shi Aba ɗan uwa ka yi tunani mana akan irin waɗannan ainihin wato matsaloli da ake ainihin wato faɗa na farko mun yi bayani ta ɓangaren isnadi bai inganta ba ijma'in malaman tafsiri na sunna abin da suka tafi a kansa shine shajaratul mal'una shine shajaratul zakum sannan na uku aikin annabi ya ƙaryata shajaratul mal'una ta zama ita ce banu umayya dan ya ba su shugabanci ya auro daga cikinsu kuma ya ɗauki aishi ya aurar zuwa ga ainihin wato waɗannan mutanen sai dai ba za mu yi mamaki ba idan an ce wanda yake da alaka da shi'a ya faɗi wannan wannan ba abin mamaki ba ne domin a nan ƙasar yanzu za ka samu daga cikinsu akwai wanda suke ainihin wato maganganu da ɓatanci akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su matsalarsu ba wai matsala ba ce kawai ta banu umayya kaco kal suna da matsala ne da addinin musulunci wannan mun sasha muku abubuwa na larabci kuna ji wanda wannan karan insha Allah za mu kunna muku na Hausa ne ku ji bayanin da wannan shi'a yake akan matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin da Malam Abdul Jabbar yayi raddi a Kano yayi wata lakta sunanta zumuncin sahabbai kuma Malam Abdul Jabbar ya faɗa cewa ba wanda zai zabi sai na Umar in ba mutumin ne yake dan iska ba tsinanni wannan dan shi'an abin da ya ji mai zafi sai ya shiga studio yake mayar ma da malam abdul jabbar ainihin wato raddi akan abin da ya faɗa sannan ya faɗa matsayin sufaye a ne nake so zan ja hankalin wanda suke ainihin wato sufanci cewa su hankali ba daidai mane kayi faɗa yana abubakar radiyallahu anhu daga baya amma me ka ya koma abubakar la'anatullahi alaihi saboda haka wannan yana daga cikin haka bari ku ji maganganun da shi wannan dan shi an ya faɗa da bakinsa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعال محمد اللهم صل على محمد وعال محمد وعزل فردهم والعن أعداءهم هديك وصيا لبنت فرج أهل البيت يا أهواء وصي أهل البيت itace makama ta gari domin an samu tun a zamanin abulbatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu waɗanda suke kewaye da shi daga cikinsu an samu waɗanda suke zai da shi da nifafa kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله الله يشهد عند المنافقين لكاذبون يقوى مصيا أهل البيت مناصو مجاحا كذب جمد المنافقين زنديكي فاسقي waɗanda suke shiga cikin al'umma suke ƙoƙarin fitar da masoya a daga tafarkin a zuwa ga sufanci sufancin sun yi magana a kan sufancin nan sosai sosai daga cikin a'imma nan wanda suka yi magana suna nuna mana babu babu sufai akwai imamuna Ja'far Sadiq wata rana aka ce da khalid ma'atu min sufiya wasu daga cikin sufai sun shiga gurinsa wanda da sufi janibi suka zauna kusa da shi mustadiran suka kewaye shi wa akhadu bit tahlil suka fara hilala suna wannan hilalar da suke yi fa qala alaihi salam إمامنا جعفر الصادق لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخداعين كذا كركة سوى وضن ما يدرى فإنهم خلفاء الشياطين سوء خليفوك شيطان ومغرب قواعد الدين سوء مزور سعديني الدين لا يحللون عيسى لغرور الناس باص لا زيطوا من غرور متالي domin مصر roƙi mutane har zuwa inda yake cewa wala yattabi'uhum illa sufaha واواي ولا يعتقدهم الا الحمقى فاوضن دسكي ونصف واواي ومن ذهب إلى زيارة أحد منهم حيا أم ميتا تكون ديت زيارة بيد الفلس على يقوى متين فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان كما جاء جازرة الشيطان وأباد الأوثان لما صبوا ترك ماكا ومن أعان أحدا منهم دكن ونديت مكا ونديت الفلس وكأنما أعان يزيد ومعاوية وعبا صفيان كما جاء مكا الشيطان ومعاوية دعب سفيان لعنة الله على الجميع أكرشي إمامنا جعفر الجتوى أولئك يلعنهم ملائكة السماوات والأرض Dukkan mala'ikun sammai da sai suna la'antar irin waɗannan mutane don haka anan muke so mu ji hankalin yan uwan sufaye babu ku babu sufaye babu ku babu tafiya da sufaye daga ciki a wannan karni an samu ɗaya daga cikin zindiƙai wanda shi ne abdul jabbar da gidan nasur kabara a karatunsa na ranar juma'a da ta gabata ya kamanta masoya ahalul baiti da cewa ɗaya to muna so mu baka sako da cewar kalmar nan da ka faɗa kanka za ta dawo saboda ya ce dukkanin mutumin da yake zargin umar dan iska ne da ta kalmar nan muna gaya maka kanka za ta dawo a nan nake jan hankalin masoya a halin baiti da kada su biye masa kada ku bi shi wannan hilar da yake yana so ya rufe ku ne ya kafa masallaci na munafunci yana yada nasibanci a cikinsa ya rubuta littattafai guda biyu waya ya su da muqaddimatul azifa ya zuwa nasibanci a cikinsu babu ku babu muqaddimatul azifa babu ku babu muqaddimatul azifa daga cikin magabatanmu akwai wanda yake faɗa a game da zo a cikin safinatul bihari na maulana imamul akil yake cewa malamai ashirari abin da yasa aka samu ashirarin malamai a duran fasa li annahum yabiluna ila al-falsafati wa at-tasawuf dan sun karkata zuwa ga sufanci ne wayu wallahi na rantsa muku da Allah innahum gabaci ɗayan ba su kaunar mu makiyan mu ne fi hubbi mukhalifina yubaluna fi hubbi mukhalifina suna isa mutuka gurin soyayya waɗanda suka saba mana ku duba wannan zindiki na wannan ƙarni ku duba wannan mara kirki wannan jabberi daga cikin bayan Allah yadda yake kaddar waɗansu daga cikin waɗanda suka zo na daifin zan Allah da nifafa ku dube yadda yake kokarin sai ya tsarkake wannan wadda ta zo na tare da abul batuli yadda yake ba ta sarki yake ba ta kariya wadda ba ta yadda da adalcin manzon Allah ba wata rana tana tare da manzon Allah ke ce masa idan ya ya rasulullahi kai adalci sai ga babanta abubakar yanzu yana zuwa sai ke ce zai mare ta da ya ce sai abul batuli ya ce mata ai ai wanda yake wannan amma a haka a cikin wannan muqaddima dake neman ya tsarkake wannan wanda su zuna da manzo Allah da nifafa a ciki imamuna Ja'far yake cewa wa yubilluna shi'atina dama sai bi su suna fitar da irin waɗanda suke bin wa muwalina kuma suna fitar da waɗanda suke jagorori daga cikin to irin waɗannan abubuwa imamu da Ja'far yake kuma an daraka um fali hadar wanda yake sai tsorace su a ƙarshe muna so mu nuna wa al'umma an samu daga cikin jagororinmu akwai al-bahabuddin al-ami a cikin kutubin kashkun ya kawo hadisi daga annabi na cewa la kuma sa'a zuciya ba duniya ba za ta tashi ba hatta ya khurja qawm min ummati sai wasu al'umma sun fita daga al'ummata ismuhum Sufiya sunan su sufaye sunan su sufaye sunan su sufaye a ko ina kuke fuje laisu minni annabi ce laisu minni ba su tare da sufaye ba ku tare da annabi ba ku tare da annabi ko na kashe bandiya ko kadiriya ko tijaniya ba ku tare da annabi yace wa innahum yahudu ummati inda annabi ce yahudawan al'ummar sani zuwa inda yake fada kun azallu min al-kuffari sun fi kafire bata wa hum ahlun nari su yan wuta ne ma gabaki ɗayan su dan haka babu su ya ahlul baiti babu sufaye daga ciki muna so mu جد جد وجسد جد يقدر mu sa maganganu mu masu zafi saboda irin abin da wannan din yake ce saboda a yanzu shine zuciyar sufanci a Najeriya yana rubar al'umma yana hailala ta gururi kamar yadda ya gabata don ga kuma na jin hankali duk wanda yake ga wani ahlul baiti yadda zai san wannan abdul jabbar da gidan nasur kabar nasibi ne ya je ya duba lectocin su da guda uku ya je ya duba karatun mukaddimar su da na da takwas ya je ya duba lectocin da su ambaci bi ambacin zumuncin sahabbai ya je ya duba lectocin a unguwa unguwar sharifai zai je ya samu ya ci mutuncin ya ci mutuncin ahalin baiti ya ambace mu da yan iska muna gaya maka in ka isa suka fito mu zauna da kai in ka isa suka fito mu zauna da kai kana kare na farko kana kare na biyu kana kare na uku ko ka san abin da na farko yi, ko ka san abin da na biyu ya yi, ko ka san abin da na uku ya yi? na farkon bar mu gaya maka shi ya dinga kashe wasu daga cikin musulmai a lokacin halifancin shi na biyun kuma shi ne wanda ya haramta auren mutu'a wanda ya inganta a zamanin shi kuma da uku shi ne ya mai da daula ta koma gaba ɗayanta a cikin yan familinta saboda ta'assubanci saboda ta'assubanci muna jin hankalin dukkanin wani wanda yake bin tabarkin ahal babu shi babu abdul jabbari babu shi babu kan karatar da safar shi wannan malami zindiki ne a wannan zamani wannan malami bajabberi wannan malami bayan wani ahalbeti na zubi ne ku duba mukaddimarsa ta biyu wacce ya rubuta ya ambaci ta da mukaddimatul azifa inda za ku san munafiki ne yayi feji guda yayi shafi shafi a cikin littafin yayi inda su yan mabiya ahalul baiti suke yin raddi ga sufaye dan ya nuna duniya ahmad sai ahad bai tabbatattu ne dama kuma muna sanin mu a gurin ka kafirai ba musulmai bane muna tsoron sanar da lantin da kai a unguwar shafi bari mu kai maka wani abu muna sanar da uban kana sur tabara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yada aqidar kin masoya ahlul bait yana ɗaya daga cikin wanda lokacin da imamu na zakzaki ya zo da da'awar musulun barat ya dinga yana cewa kada a bi shi shi dan ci zai yada yana ɗaya daga cikin wanda ya kare da awar shi a garin Kano uban kana sur ka bar shi wannan da fisar muna sanar da ke, muna sanar da ke, muna sanar da ke, in ka ji ka fito mu zauna da ka mu a yanzu mun waye ba wanda ya ce kawo mana wani iskanci ba wanda ya ce kawo mana ƙarya ta nuna alfahari da ilimi ba wanda ya ce kawo mana wani abu na aikin banza muna gaya wa ɗan talafiya kamar yadda ka gaya musu lokacin da ta hazo gari yan uwan kafa tattun ƴan tijjaniya kake cewa ƴan talafiya su fita su bakka za ka ke dare ka mu ma muna gaya wa ƴan talafiya su fita su bar mu za mu abin da jabbari za mu din da ke mabiyansa sai zama tamkar babu shi a doron kasa al'umma an zo lokacin da babu babu ta sau babu babu tsarika ana hada ku da wani abdul kadi ana hada ku da tijjani ana hada ku da mali ana hada ku da shafi ana hada ku da hanbali ana hada ku da ahmadu ana hada ku da dukkan komawa ne babu babu kam ahlul baiti wannan shirme ne bola ce kan dukkanin kabanta babu babu sai kun zama da kun kaurace musu suke ku zama da kun yi bara'a muna ga yawon al'umma wannan tabbirin bawa yana ɗaya daga cikin bayin da ɗaya daga cikin masu mulki a cikin garin nan yana tare da mu a da'awa sirrin akwai ya zama da ya ɗaya daga cikin manyan maluma mu da ahimma cewar ya gane gaskiya bayan arziki ya irin ta ahlul baiti saboda yana karatun saura yana saura da karatu wanda jabbe bawa muna gaya maka in ka ce za ka mana haka za mu baka kai labari ba za mu dandaje ka ka tara wawaye a gaban ka da yayi magana babu kafara za ku ko kowaye wannan ba da bid'a ce ta musulunci ba sufanci bata ne sufanci ba musulunci bane ba kamar yadda muka yi da gurin imamuna da afar sadiq mu je ku bahir da da yayi zumuncin sahabbai da tafiya unguwar sharifai mukaddimarsa ta ɗari da takwas kujiyar da yake keta mu yadda yake ci mana mutunci babu babu shi mukaddima daga ta ɗaya har ta biyu kada wani ahmadu wai ahalul baiti da ya eh, sai dinga biya ta a nan muna jan hankalin mabiyan mu a himman waɗanda suke halarta tarukan su ba ba tare da sun gayyace su ba mu zauna mu zauna da gashin kanmu ba je wani ya hada taron mu mu dinga facewa da shi ba kuma ba a gayyace mu ba shari'a ba ce take je inda ba a gayyace ka ba daga a magabatan a hirkun ahimma su dinga zuwa suna a attending bakin su wanda ake haɗawa a gurin sufaye mun yadda mu da sufaye nan bata ne kada wani ya ya karanta mukaddima kada wani yadda ya buɗe nan da barki karanta mukaddima da ta biyu mu karin bagiya aikin banza ne baka cika wanda kake tare da tafiyar ahlul baiti ba da ka so inda ka tsarkake a cikin wannan mukaddima ka fito ka nuna duniya da har ka nuna duniya munafuncin su ka nuna duniya ba sa abin abul batuli wannan ne sakon kuma muna jin hankali ga ku duk sanda ka taɓa wani abu muna nan kuma kana motsi zafi motsi an kai zamun da yan uwa sai mun koma sai mun tsarkake sai mun kama ahalul baiti kama wata tsantsan cewa babu babu dukkanin wani mai da sufi sufaye yahudawa ne sufaye yan wuta ne babu ku babu kama wani ku kama ahalul baiti kawai kurbu da wani tijjani kurbu da wani abdul qadir kurbu da wani malik kurbu da wani shafi da wani hanafi da wani hanbali babu babu su kukam ahal baiti ku rabota safinatu nuh su ne ahal baiti ku kama su domin ku rabota wannan sakonmu ne wanda muke so ya isa ga dukkanin kunnen wani zindigi kaji wanda yake da awa sufanci yake rubi yake rubuta al'umma da sunan sufanci wanda yake gina masallatai na munafinci a gurare daban-daban inda gaskiya ba ta halitta a junansu ma da shi da yan uwansa fajirai janawa haɗu su da ke jitar ima a junansu wannan sako ne yan uwa mu fadaka mu san ahlul bait su ne in kana kare ilimin hadisi mu ka zo mu zauna da kai mu jabanta yadda kuke fada mu dora cikin sinin mashi mu tattata ya zama babu kai babu kare ilimi babu alfahari da ilimi masoyin ahalbait sun mota masoyin ahalbait sun motsa an kai lokacin da ba wanda ya ce zo yakin kare mai yaudare sufaye yan yaudara ne babu babu sufaye ina da jidan kwakashe yan uwa kuce ne ku itar da wannan sako uwa babu babu abdul jabbari babu babu wannan mai littattafan nasa muqaddimatul azifa na zubanci ne a cikin ta na zubanci ne a cikin ta na zubanci ne a cikin ta na zubi ne baban su na surka bari shi fara mana da jita ta kare ta ji a rubuta a cikin garin Kano da ya tabbata a cikin umdatul maqal fi kufri ahlus dalal na al'ami yake siffanta sufaye batattu yake cewa kuma zanadiqa su zindikai wa za'ikina an tawazi kuma sun karkata ga wurin gaskiya wal mubghidina li ali muhammad kuma suna ba su san ahlul baiti sai da sunan munafici duk wani sufi da zai ce muka yana kaunar ahlul baiti munafiki ne ba kaunar sai ba yace kai dukkanin ma wanda yake magana a cikin su har a immansu wasu daga cikin su wata daga sabilahu da dukkan wanda ya fi har tafarki irin nasu kal gazali ra'asu nasu biyina da ahad baiti kamar imam al-gazali shine shugaban nasu bai annasu biyina da ahad baiti waɗanda ba su san ahad baiti sannan ya tabbata akwai ya tabbata daga ali bin muhammad al-hadi yake cewa as-sufiya kulluhum mukhalifuna ya ku yan uwa masoya ahad baiti ku ji abin da ɗaya daga cikin jagororin ke faɗa in dai kun inganta masoya ahad baiti to ku yi koyi da abin da in malamu suka tabbatar mana ga abin da Ali bin Muhammad al-Hadi rahimahullahu alaihi salam yake fada yake cewa as-sufiyya kulluhum mukhalifuna dukkanin sufaye ba ta kaunar duk ba ta kaunar wa tariqatuhum mughayiratu tariqina hanyar su ta bambanta da hanyar ku duba dukkanin littattafansu suna kawo a za ku ji ana wani munafunci Allahumma salli ala Muhammad sai a kara sai a sako waɗannan da suka kewaye shi tare da lifafa a ciki yake fama wa in hum nasara aw majusu hadhihi al-umma waɗannan su ne nasara su ne majusa waɗannan al'umma a ciki akwai inda ya danufa shi nake magana auratun da dukkan wani abu nasu an saka al'umma a tafarkin da ba shi da kyau yan uwa masoya a hadisi mu a cikin irin waɗannan unguwanni na to dan uwa mai saurare ka ji kaɗan daga cikin abubuwan da shi wannan bawan Allah yake faɗa domin maganganun da yi suna da yawa sun fi minti goma sha biyar yadda ya ɗauki matsayin sufaye da kuma matsayin da ya ba su muna jan hankali ga ɗan uwa wanda suke kan tafarkin sufanci ko da suna ganin akwai matsala tsakaninsu da 'yan izala ahalus sunna to matsalan da take tsakaninsu sun haɗu da 'yan izala cikin matsaloli 100 an haɗu a matsaloli 90 ko 85 a shi'a biyar ne aka yi saɓani amma da ku da shi'a ba inda kuka haɗu kuma ɗan uwa mai saurare ina so ka sani wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba da usman babu yadda za a yi kana sufanci yadda da musuluncinka akwai abubuwan da ya faɗa a ciki wanda lokaci zai zo ya mu ba da amsa a kansu na farko ma waye a baiti na biyu za ku ji yana maganan wacce ta zauna da annabu da nafaka ita ce na aisha sannan ya yi maganan awwalu da sani da salisu yana nufin abubakar da umar da usman wannan kuka ji dama ɗin shi a yace allah ya tsine ma awwalu allah ya tsine ma sani allah ya tsine ma salisu allah ya tsine ma rabi'u suna nufin awwalin shine abubakar sanin shine umar salisan usman sannan rabi'un shine muawiya dan abu safiya sannan daga ƙarshe kundi maganganun da ya akan sufa ya cewa yan wuta ne ba su ba annabi wanda daga cikin malaman sufaye mun tattauna da shi akan wannan bayan ya ji wannan sai ya ce wai sun ɗauki wannan magana sun je sun kaima malaman shi'a sun ce wanda ya faɗi wannan ba shi da alaƙa da su sai na ci ala malam da shekarunka da iliminka bai kamata wani zai wawantar da kai ba a ciki tun da ya yi kotun ɗin littattafai ya faɗa akwai kutubul kashkum kamar yadda ya faɗa akwai biharatu da makamantansu wanda kamata ya ku je ku dubo wa'annan littattafan ku duba ku gani abin da ya faɗa akwai a littafin ko babu wannan yana daga cikin shawarar da muke ainihin wato bayarwa yan uwa saboda lokaci yana da farar mu matsayin nana aisha da na hausa a gurin waɗannan mutanen dama ba sa kallon su a matsayin musulmi suna kallon nana aisha da na hausa a matsayin ainihin wato dama a matsayin kafirai suke kallon su da shi ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa in ta tuba ilallahi sagar sagat kuma Sheikh Muhammad ɗaya daga cikin malamansu muhammad hussein al-tabatabai al-iraqi a littafin sana tafsirul mizan a majalladi na sha tara shafi na ɗari uku da arba'in da shida yake cewa wannan allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan ayar daga abi abdullahi annahu qala fi qawlihi annahu qala qawluhu ta'ala daraba allahu masalan lil ladina kafaru allah ya buga misalin kafirai imra'atu nuhin wa imra'atu lutin sai ya ce fa masalun da rabu hullahu lil Aisha wa Hafsa ali Aisha wa Hafsa wannan misali ne wanda Allah ya buga shi ga Aisha da Hafsa cewa su ma kafirai ne sannan malaman Shi'a suna kallon cewa na Aisha da Hafsa su suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin malaman su al a cikin tafsirin sa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu da kuma shafi na ɗari da hamsin da biyu a cikin suratu ali imrana da kuma tafsirin safi shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da tara da kuma shafi na ɗari uku da casa'in ya kawo a cikin wannan ƙarƙashin suratu ali imrana daga abi abdullahi ƙali ya ce ta tadaruna maza ko ta daruna matan nabi sallallahu alaihi wasallam aw qutil kun san cewa annabi mutuwa ya ko kashe shi aka yi sai mutane suka shiru sai ce inna allaha yaqulu afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum dama Allah ya faɗa ya yanzu idan annabi ya mutu ko aka kashe shi a gurin yaki za ku fiye baya ku ba addinin musulunci sai ya ce fa summa qabla al-maut manzon Allah an sa masa guba ne ya ci ya mutu ya innahuma saqatahu qabla al-maut wanda suka sa masa guba ya ci ya mutu faƙulna sai muka ce suwaye sai ce inna kuma su ne wa abuwa kuma da kuma ainihin wato iyayensu sharru su ne mafi sharrin ainihin wato man khalaqa Allah wanda Allah madaukakin sarki ya halitta wannan maganan ya kawo ta a cikin ainihin wato littafin sa na ainihin wato tafsiri hakanan nan ɗaya daga cikin malaman su na zamani shine Abu Ali Al-Asfahani a littafinsa wato farhatu zahara a shafi na 90 da ainihin wato takwas da shafi na 99 yake faɗa yake cewa aisha wa hafsa mislu abuwaihima kana ta mawududatan da aisha da hafsa sun kasance iya kwatankwacin iyayensu sai yake khabisatu datti ne wa sababa ta kasirin min fitan da yawa sun sababa ainihin wato fitina wallace min ha daga cikin jumlar fitinar da Aisha da Nana Hausa suka shi ne shine ta usun ba da guba da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga annabi wa inda ma a amama harihin natija yace a lokacin da za zamu tsaya kan wannan natija cewa na na Aisha da Nana Hausa su suka ba annabi guba ya ce mutu labudda da lana ba makawa gare mu min bugda hatil wala anihima dole mu tsaya akan waɗannan dattin guda biyu na dasa guda biyu da kuma tsine musu dan uwa mai girma ina so ka lura da wani abu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce alkhabisatu lil khabisina matan banza na mazan banza ne sannan wal khabisuna lil khabisati mazan banza na matan banza ne wa tayyibatu lit tayyibina mazan kirki na matan kirki ne mazan kirki na matan kirki ne matan kirki ne mazan kirki ne yanzu alfazaji yana faɗa ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya ta fannin annabi yanzu matan da qur'ani ya kira ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da sauran mata a duniya ba sannan wani ya zo ya kalle su ya ce masa datti ne su kabise ne najasa ne kuma wajibi ne sai an yi wato tsine musu wannan shine ma'aunin da shi a suke kallon matan annabi da shi da aka karka damu mutumin fa da bai yadda matar annabi musulma ba ce bai yadda mutuniyar kirkiri ba ce bai yadda da musuluncin abubakar da umar da usman ba dan uwa ka ce wai kana so sai ya kai musulmi ne yaudara kanka kake amma wayannan mutanen su ne za su fito suna so a zauna lafiya a daina kafarta musulmi bayan kun kafarta sahabban annabi kun kafarta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a takaice saboda yanayi yana dumfara mu akwai matsaloli da dama wanda za mu biyo da ba da amsa a kansu kamar matsalan ƙwar'ani da wancin yake magana kuma insha Allah idan na zo zan tattauna matsalan shi'a sun yadda da ƙwar'ani ko ba su yadda ba da izinin Allah sai na kawo malaman shi'a dozin hudu wanda ba su yadda da wannan ƙwar'anin na Allah ba cewa wannan ƙwar'anin ba shi bane ƙwar'anin Allah kuma zan kawo bayani da hujjoji da dalilai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shirye da mu ya ba mu tabbati akan gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik